Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau hudu ga watan zulka'ada ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 22 ga watan hudu 2026 a wannan majalisi namu na tarbiyya inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci كما أن مسلاتي جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما منا قرنت للتفيق دازيا هارا واد للتاف الرجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم <coughs> منا تنسيرا سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه ومشيني صحابي نشا تقص أجير صحب بندا aka ambaci tarihinsu da darussan rayuwarsu a cikin wannan littafi wannan zai zo majalisunmu na 294 Allah ya taimake mu قال ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير رحمه الله ينافدي أتشل تافنس البداية والنهاية يتشي ولما شرع الأذان بالمدينة lokacin da aka shar'anta yin kiran sallah a madina wanda mun san yadda abin ya faru ƙistar abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbi wanda yi mafarkin kiran sallah allah ya nuna masa kiran sallah ya zo ya faɗa wa manzo allah su salama annan su salama ya ce ina hala ru'u ya haƙƙi ce mafarkin ka mafarkin gaskiya ne فعلمها بلالا فإنه عندى صوتا منك ككويا وبلال شي زي رك إنكرا سلد وممرية ستافتاك زاكي تافتاك قارا تافتاك قيوانيسا wanda waɗannan duk sufofi ne da ake buƙata a same su a tare da mai kiran sallah to lokacin da aka farlanta shar'anta kiran sallan nan كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزم بلال شيكي كرن سلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم سنند ابن أم مكتوم عبد الله كو عمر أن يسابعني جمد سننسا wasu suka ce sunansa amuru wasu kuma suka ce abdullahi ya fi shahara da abdullahi yatanawaban suna musayi eh suna musayin kiran sallah wannan lokacin wannan ya kira wani lokacin kuma ɗayan ya kira su biyu taratan haza wa taratan haza wani lokacin wancan ya kira wani lokacin kuma ɗayan ya kira haka suka riƙa yi wa kana bilalun radiyallahu anhu nadiyya sauti hasanahu bilal ya kasance nadiyar saut yana da ƙaran murya hasanahu sannan kuma ya kasance yana da kyan murya muryarsa tana da zaƙi bayan tana da ƙara sannan kuma tana da daɗi muryarsa fasihan sannan harshensa a sake shi ne fasihi ai eh, wanda yake harshensa a sake ba yi da gwaranci wa ma akwai wani abu da ya shahara ana faɗi a labarai a gari ana cewa an nasila bilalin inda Allahi shi nun haka ya kamata ya zama ba shi nan ba an nasila bilalin inda Allahi shi nun aka ce wai annabta salama ya ce bilal bai iya faɗin sinin ba sai dai shi nun wai in ya zo faɗin ashadu sai ce ashadu da yi ya faɗin sinin ba sai shino to shi ne wai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sina bilalin inda Allah shino wai idan bilal ya ce shino sinin ɗinsa a wajen Allah shinun ce falaisa lahu aslun babban malamin hadisi al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ce wannan bayi da asali ko sanadi ba yi da shi magana ce kawai ƙadƙila haka aka rika faɗinta sannan wata tsayar biha a rukuba kawai mahaya suka rika yaɗa ta amma ba ta da asali bilal sinin yake faɗa lafiyayye sinin waƙad azzana يوم الفتح ala ظهر الكعبة a lokacin da aka yi fato maka shekara ta takwas ya hau saman ka'aba ya kira sallah bilal radiyallahu anhu ya hau saman ka'aba ya kira sallah ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لوكتين da ma'aiki sallallahu alaihi ya rasu sai ce to shi gaskiya ba zai iya kiran sallah ba domin duk lokacin da zai kira sallah kai kuka zai kai yana tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sun kharaja ila ash mujahidan daga nan sai ya ce to ai ga ardu ribat can ardu ribat kamar yadda mazan sama ya tabbatar ita ce ardu sha inda ake zuwa yi dako domin yaɗa kalmar Allah sadaka sai bilal ya fita ya zama mujahidi a can kuma har Allah madaukakin sarki ya sa a can zai rasu wannan magana limam ibn kasir ce a cikin albidayatu wan nihaya nuzulul qur'ani fihi daga cin falalolin bilal radiyallahu anhu qur'ani ya sauka ta sanadiyarsa wani abu ya faru da shi aka saukar da aya عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لدى سعد أحد الأشر المبشرين بالجنة kuma ahadu mujabid da'awa sa'ad qala yace kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar farkon musulunci mun kasance mu shida jama'a mu shida tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam فقال المشركون sai mushrikai suka ce uturud ha'ula'i anka suka zo suka ce kana son musulun musulunci suka ce wa manzo Allah sallama to utrud ha'ula'i anka ka kori waɗannan yana nufin sibilat da sauran sahabbai far waɗannan talakawa fala yajtari'una alaina kasar rika ƙarfin hali su ce za su rika shiga cikin mu suna wari da kayan waɗanda suke masu dauɗa ka kore su Wakuntu ana bilal eh, sa'ad yake ba da labari ke yake cewa ni na kasance wabnu mas'udin da abdullahi Ɗan mas'ud wa bilal da bilal wa rajulun min huzai da kuma wani mutum daga kabilar huzai wa Akarani da kuma wasu mutane guda biyu shidan kenan ko كنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل سنة وآخر سوشدا وي النبي سما يكوريس إن النبي يكوريس صلى الله عليه وسلم تسنن سوسة شغا مسلمش sai ce musuluncin wani ɗan ɗaki ne kuntatacce wanda idan suka riga waɗancan sun shiga sun cika ɗakin su ba su da wajen da za su zauna a ciki la shirya inda Allah bai nufi shi da shirya ba haka yake fa anzalallahu fi Allah ya saukar da wala tatghudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu kada ka saki tatghud ka kuri suwa alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu waɗannan da suke kiran Allah suna zikiri suna ambatan Allah bilgadaci da yammaci da asubanci wal'ashi da kuma yammaci yuridu na wajahu suna neman ganin fuskar Allah ranar lahira suna yin wannan dan Allah ba don wani abu na duniya ba don Allah domin ba abin da za a ba su ba abin da za a ba su a lokacin babu tarihin almu'allafatu qulubuhum ya faru ne bayan hijira bayan Allah ya azurta annabi sallallahu alaihi da daular musulunci da dukiya bayan an fara ya kuka an samu ganimomi da da fai'u fai'u amma a wannan lokacin babu annabi sama ba da abin da zai ba su su kuma ba su da shi hmm? shi ne sai aka saukar da wannan ayar har zuwa ƙarshe ma min hisabika alaihim min shay'in ko ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatatghudahum takuna min adh-dhalimin Allah bai ce zai bincike ka game da imaninsa ba sannan su ma ba za a bincike su game da imaninka ba kowa imaninsa za a masa hisabi aka daga sun imani da Allah ne suka kasance tare da kai kuma a daidai lokacin da ake bakar wahala ake shan wahala so da kafata tsuhudahum fatakuna min adh-dhalimin in ka sake ka ce ka kore su to za zama zama cikin azzalimai amin a can wace ce wala aina ka anhu turidu zinata al-hayati ad-dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن na. a hawa wa kana amruhu furta aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama bai yi nufin haka ba amma sai Allah madaukakin sarki kan da garki yi tsawa cewa ko nufin haka ka a yi to su ne waɗannan bayin Allah liman musulmi ya fitar da wannan hadisi alhaninu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda sagiduna bilal radiyallahu anhu ya kasance yana da matukar soyayya ga manzan Allah sallama lafazin alhalim ɗaya daga cikin asma'ul mahabba ne eh, an ce hanna ilaihi hanna qalbuhu ilaihi ai ahabbahu qalbuhu hanna qalbuhu ilaihi ai ishtaqa ilaihi sadaka alhalim bi ma'ana shauq wani zubin kuma sukan ambace su a wuri ɗaya sai ka ji ana cewa haninun wa shauku hanna wa shi shine zuciya ta zama tana kan abu kuma tana karkata zuwa ga wannan abun kuma kullum mafarkinta shine ya za a yi ta samu wannan abin da take so ta mallake shi shine ake ce masa alhaninu wasu kuma suka ce alhanin soyayyar abin da kake tsammanin ya kubuce maka ba za ka same shi ba ko da ka so shi kana tare da shi sai ka rasa shi to da za ka yi da damuwar da za ka riƙa nunawa a game da rabuwa da shi to su ne ake kiransu da alhani duk dai malamai sun yi waɗannan batutuwa عن سعيد بن عبد العزيز وغيره أن بلالا لم يعزم لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ce bilal bai sake wani kiran sallah ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arada al-jihada yi nufin ya tafi bilad sham ya ci gaba da jihadi fa arada abubakar man'ahu sagirna abubakar ya ce ka zauna kakka tafi kuma ga manzon sama ya faɗi falalar zama a madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun ce madina ta fi alheri inda sun san haka فقال إن كنت اعتقتني لله فخلي سبيل بلال يفساتا يتي عندن الله كأنت أنا كيف تعاليني أنت يوا يوا shi ce na sai na abu kai to shi ce Allah kai ka lafiya qala fa kana bi shami hatta qadima umaru bil jadiyati shi ce nan bilal ya ci gaba da zamansa a biladul sham biladu sham wannan ƙasa mai albarka al'adul muqaddasa wadda take da faɗi yanzu tura suka kasa ta ƙasa-ƙasa to har Giduna umar radiyallahu anhu kadima biljabiya ya zo wajen da ake cewa aljabiya ɗaya daga cikin biladu sha فسأل Umar عمر أن يسأل لهم بلالا يعزل sai musulmai suka zo suka ce ga bilal tun da ya zo bai taɓa kiran sallah ba don allah ka ce kira mana sallah fasa sai ya ce jama'an musulmi suna son su ji sautin nan naka mai daɗi da kake yi wa manzon Allah sama kake kiran sallah a lokacin rayuwarsa yau ga mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shekaru goma sha fa'azzana yawman sai bilal ya kira sallah wata ran falam yura yawman kana aksara bakiyan min yawmi izi wannan ranar ba a taɓa ganin ranar da aka yi kuka saboda tuna soyayyar manzan Allah sallama kamar wannan ranar ba ake ta kuka zikiran min hulin nabi sallam saboda tuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال الوليد الإمام وليد بن مسلم يتشي فنحن نرى أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ shi muna ganin bilal ɗin da abin nan kiran sallar da mutanen sham suke yi irin kiran sallar bilal irin kiran sallar bilal ne da ya yi a wannan lokacin kiran sallar ta suke kwaikwaya hmm? wannan asarin akwai yin a cikinsa to amma sira ce ba fikihu ba san ka'ida ta sassauci da malamai suke da ita a game da sira ba isin baɗin wani fikihu za ka yi a nan ba ko ba haka ba ne durus ne tarbawiyya to shi yasa ake sassautawa a sira sassautawa da ba a yi a hadisi sau da a hadisi za a fitar da aƙida za a fitar da ahkam na fikihu ibadat mu'amalat to amma sira ba haka bace ita so abinda ake fitarwa durusul ahdas ne abu kaza ya faru abu kaza ya faru to wane darasi za a ɗauka a ciki na rayuwa domin idan abu ne mara kyau a guje masa kai ya sake afkuwa idan kuma abu ne mai kyau to a ɗauka a yi ruku da shi shi yasa wasu malaman da suka kasance masu rauni a cikin ilimin hadisi to kuma karɓaɓɓu ne su a imma ne su a tsira eh, kamar imam آه، محمد, محمد بن عمر الواقدي الإمام الواقدي هذا ضعيف في, في, في الحديث أما قمني شيخ, شيخ أهل السيرة ها الإمام مالك رحمه الله يكن نيمه فتوسع السيرة هي إيه، الواقدي ما الإمام مالك ينا تنبية أبوبوا نسيرة za a yi wa alimamu malik tambaya a game da abin da ya shafi sira sai ce su as'alul ulama'a zan tambayi malamai kuma malami ɗaya zai tambaya shine waƙidi idan ya haɗu da waƙidi ya tambaye shi sai ya ce masa sai zo sai ce sa'altul ulama'a wa ƙadƙalu ka da. sai malamai na tambayi malamai kuma ga abin da suka ci. sau daga waƙidi asira karɓaɓɓe ne amma a wurin malaman hadisi da'ifi shi yasa zaka ga irin su al bagdadi sun masa yabo sosai a cikin tarihu madinati bagdad haka al-imam zahabi a cikin siyar wa alamin nubala haka nan a cikin tafkiratul huffaz ya yabe shi sosai da sauran malamai wanda suka yi masa jinjina a babin sira amma a babin hadisi hadisinsa ba a karba kun ga wata baiwa ta Allah ko wa zalla radiyallahu anhu murabitan fi sham sayyiduna bilal ya zaman shi a biladu sham murabitan yana mai daku ko Allah zai kawo jihadi a yi da shi shine ribasi ila an tufiya fi ta'uni mawas har ya rasu a shekarar da aka yi annobar mawas a biladu sham wannan annobar sananniya sanata samaniya ashar shekara ta sha takwas wannan ɗaya daga cin akwal da aka ambata ke al zahabi a cikin tarihul islam haka a cikin siyar alamin nubala ya ka saɓanin da aka yi a game da shekarar rasuwar bilal eh, kusan mailin al zahabi shi shekara ta ashirin ce ba shekara ta sha takwas ba ka kace shekara ta ashirin ba baya cikin waɗanda suka suka rasu a ɗa'unu a mawasi eh, shekara ta ashirin amma sha shekara ta sha takwas kamar yadda alimam na kafir shi kuma ya tafi to bilal na cikin waɗanda ɗa'unu a mawasi ta tafi da su radiyallahu anhum sahabbai ne masu yawa irin su abu ubaida amir bin jarrah eh, irin su mu'az bin jabal radiyallahu anhu da makamantansu duk ita ta cinye su wannan annoba. ƙana sa'id na abdulaziz lam ba tobi a bilalun lokacin da mutuwar bilal ta zo ƙana gadan nalkal ahibba muhammadan wa hisba aka ji yana faɗa yana cewa gadan nalkal ahibba gobe zamu mu haɗu da masoya suwaye muhammadan wa hisba annabi sallallahu alaihi wa hisba da kuma sahabbansa wato jama'arsa qala taqulu imra'atuhu sai matarta ta ce wa waila ta ce wayyo Allah bana ya tabbata a gare mu fa wa farha shi kuma sai ya ce ka ya farin cikin mu na haɗuwa da masoya gobe eh, to haka kuma dama ake son mutum ya mutu ai ya zama waɗanda suke tare da shi suna kuka فحرص على عمل تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا قوة فحرص على عمل تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إيه ما مكة تعيتك كوكا والناس حولك يضحكون سرورا إيه. ما مكة تعيتك الوقت انك الدنيا دنيا كوكا hakukan nan a wajen likitoci alama ne shi ta lafiyarka idan aka gaba a ga wannan kukan ba tashin hankali ake shiga yi sai a riƙe uwa a yi ta gwaje-gwaje a yi ta hotuna a ƙiba da yaro saboda bai yi kuka ba har sai yi kuka a yi ta dukan shi duka sosai tim-tim ana girgiza shi sai yi kuka amma me su ko mutane wanda su ka ya haku na suhura su ko mutane suna ta minna an haifi jinjiri an haifi jinjiri to kai kuma fa harika ala amalin takunu idza bakau fi yawmi mautika dhahika mustu ai akasi ka zo kana kuka su suna dariya to tafi suna kuka kai kuma kana dariya <laughs> to shine wannan kaga ta ce wa wailahu shi kuma ya ce me wa farhahu وشتان بين الفرج وإيه والويل نعم يا سيدي وفرحة ما ليتي قريد قسكي يا جابورانا كاتن تنشك فأولنا اللفظ كي فرنشكي فالموت للمؤمن جسر متواغ ممني وتقداتي يوصل الحبيب إلى الحبيب قداتي لتكي حدث كان مسوي دا مسوي إيه in kaga ana kukan mutuwa shi mamacin yana kuka to bai shirya abin arziki ba yi mana san abin da zai je ya hada da shi to wannan wasu daga cin abin da mala ya ambata mana kenan akwai eh, cikin abin da ya faru da bilal a rayuwarsa kamar da imamul bukhari da muslim suka fitar hadisin na na'isha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi sama ya hijira zuwa madina bilal na cikin waɗanda suka yi ta zazzaɓi suke ta rashin lafiya da shi da sagiduna abubakar sagiduna abubakar idan zazzaɓi ya kama shi na madina sai ya riƙa baiti yana kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi ne na san mutuwa zan yi kawai kullum ri'in musabbahun fi ahlihi za zaka waye gari a cikin iyalanka amma wal mautu adna min shiraki na'lihi amma mutuwa ka tafi kusa da hancin takalminka tafi kusa da kai fiye da hancin takalminka shi ma bilal idan zazzabi ya kama ya yi mai zafi shi ma sai ya rika baitota alalaita shi'iri hal abitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل في تكوكا ina waɗannan baitotan yana cewa a ta shi'iri kai ci kai cuna hal abitan na lailatan ina ma a ce in ganni na kwana a wani gari wa hauli izhirun wa jalilu a gefe na ga itatuwan nan na izhiru sanannen itatuwa a makka wa jalilu sannan kuma ga sanannen iccen nan na jalil itatuwa ne shahararru a abin nan kamar misali kamar zariya lokacin zariya na zariya mana sai ka rika cewa ina ma dai in tsinci kaina a tsakanin rimaye da kukoki ko ba zuwa ne bishiyoyinmu nan eh su ne to zai ka rika tunowa ce hal aridan yawman miyaha majannatin ce o oh, ina ma dai in zanna na gangara zan je in sha ruwan nan na kogin majanna wahal yabdu walli shamatun wa tafilu waɗannan wasu wurare ne a makka yake tunowa bilal yi ta kuka mazan sama na jin sa bilal bai shigo sai ce allahumma la'an shaiba ibn rabi'a wa utba ibn rabi'a wa umayya ibn khalafi shi ya Allah ka tsine waɗannan mutanen sai ya ambace su su uku shaibatu ibn rabi'a da utbatu ibn rabi'a da mai gidansa wanda ya mai walakanci ya cutar da shi umayyatu ibn khalaf sai ce kama akhrajuna min ardina ila ardil waba'i ce gayi sun samu mun fito sun fitar da mu daga garinmu mai zaman lafiya da daɗi sun kama wannan garin mai annoba garin annoba sai zazzaɓi muke kullum ciwo to shine manzala sama da ya ji su suna wannan shine ya addu'a ya ce ya Allah ka ɗauke zazzabin madina ka jefa shi juhufa to shine aka ɗauke zazzabin madina sanyin garin da zazzabin da ake yi sai aka je aka jefa shi a teku sai ya fada a juhufa sai ya cinye miƙatunmu <laughs> sai ya cinye miƙatun mu a farika da mutanen eh, sham hmm? ya cinye daga nan mazan sama kuma ya sake addu'a ya ce Allahumma da na fi sa'ina ya ce ya Allah sa'in mu mudun ya Allah ka sa mata albarka Allahumma da na fi muddina ya Allah kai mana albarka ka sanya albarka mai yawa a cikin kwatanmu mudunmu na kwata ai shi ne mudu ba shi ba ɗayan shi ke ba da sa'i ba hudunsa ke ba da sa'i ɗaya ba yi wannan addu'a sannan kuma manzo Allah sassana ya ce wasa lana ku ji wannan addu'a wasa lana ya Allah ka sa madina ta zama mana garin lafiya garin da ba za mu rika ciwo ba ku duba san gari malam sannan mazan su ne ce Allahumma habib ilaina almadinata ka hubbina li makkata au aksara au ashadda kai shi ya Allah ka sa mana san madina irin san da muke wa makka ko fiye da haka shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Fada'ilul Madina hmm. kun ga shine wannan Allah shi taimake mu to Bilal shine sanadin wannan addu'o'in na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan karshen abin da malam ya ambata kenan a cikin nan cikin manya-manyan darussan rayuwar Bilal eh, sirarsa musulunci babu kabilanci a cikinsa musulunci babu kabilanci a ciki musulunci addini eh, na 'yan uwantaka sannan musulunci yana ba da makamai da darajoji gwaggwadon matsayin mutum na addini da imani da ilimi ba wani abu ku duba fa wancan ne mafarki abdullahi bin zaid bin abdi rabbihi mutumin madina ne Balansari ne na asali balaraban asali yayi mafarkin kiran sallah amma manzon sa ne ci allimha bilala فإنه عندها صوتا منك sannan yana nuna maka ‘yanci a musulunci ya fa gama ya gama ya yaba manzalla sama ya rasu ya ce shi ba zai ci gaba da zama a madina ba sai na abubakar shi ne khalifa ya nemi ya tsaye da shi ya ce a ba za ka tsaye da ni ba ya tafi ne yana karantar da mu yadda sahabbai suke ɗauka abubuwa da sauki matsalolin da suka tabbatar da ba masa'il ba hasima al-masa'il hasima su ne da bai halatta asali a yi saɓani a kansu ba matsalolin aƙida matsalolin da nassi ƙararar sarihi ya zo yanke hukunci a kai amma matsalolin da ijtihadi ne to ba sa rigima a kai domin ijtihadin bilal ne wannan ijtihadin su ne ga shi ba zai iya zama a madina ba tunda ma'aiki sallallahu alaihi sama ya rasu so daga na abubakar bai matsa masa ba kuma bai tara sahabbai ya ce ku zo mu tattauna a kan bilal zai bar nan ba mu yanke mai hukunci amma mu kage yanzu abin da za a ce ma ai kan shi bai da yawa bai da bai babba ne, yanzu ne sai ka ji an ce a zo a yi mukabala saboda lokaci ya mana yawa ilimin kuma mun tara mun gama shiryar da al'umma duk kowa ya zama mutumin kirki kowa yanzu ya zama aƙida shi mai kyau ce kowa ya iya sallah kowa ya iya azumi ba mai bid'a ko ƙwara ɗaya to kaga ba dole sai mu ya rage mana ba mu da abin yi kaga sai mu ta muƙabala kawai sai a ɗauko magana wani malami wai akan ta za a riƙa muƙabala ba nasi ba fa malami ne ya ijiti Hadi ya faɗi wata magana sai a ɗauko magana shi wai wancan ya ce ba haka yake nufi wancan kuma ya ce ba haka to da ka ai muƙabala to da lokaci ya yi yawa kuma an gama duk abin da ake wa addinin Allah sunnan nan an yaɗa ta a ko'ina haka ne ko kowa ya gane ta an iya karatu ga baki ɗaya an iya komai to da Allah ya kamata mutanenmu mu gane abubuwa Allah ya shirye mu wannan shine karshe Allah ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wai mun kusan kawai